DW himma dai matasa. Masauraran mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin mai zaburar da matasa don neman abin dogaro da kai. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin wanda da taimakon abokan aiki. Ma'awiya Abubakar Sadiq da Lawan Bukar da Yusuf Ibrahim Jargaba tare da ni Ramatu Garba Baba za mu gabatar. Madalla. Bari mu soma daga jihar Sokoton Najeriya, inda wani matashi da ke shekarar ƙarshe a jami'ar Usman ɗan Fodiyo ya rungumi sana'ar ɗinkuna na maza da mata a wani mataki na kaucewa fadawa rashin aikin yi ko da bayan ya kammala karatunsa. Wakilinmu na jihar Ma'awiya Abubakar Sadiq ya ziyarci masana'antar wannan matashin ga kuma rahoton da ya aiko mana. To nan ƙarar keken ɗinkin matashi Abubakar Abdulrahman kenan yayin da yake ɗinki, inda kuma yanzu haka yake shekarar karshe a jami'ar Usmanu fodiya da ke sakkwaton ya ce dan tsaikon da aka samu na karatu sakamakon cutar corona ya saka cokam mai da hankalinsa ga ƙara zamanantar da sana'ar ɗinki zuwa nau'i na zamani muna yin ɗinkin mata maza da kuma yara. Matashin dai ya bayyana cewa shafe tsawon lokaci yana tunani da kuma kirkirar wannan sana'a ya taimaka masa ainihin inda sannu a hankali har ta kai shi ga buɗe kamfaninsa mai suna AA Pintua Clothing. Koya matashin ke haɗa karatu da kuma sana'ar? Lokacin makaranta na bana shigo da harkokin kasuwanci na a ciki. Haka kuma lokacin kasuwanci na bana shigo da harkokin makaranta. wani abin sha'awa da ake ganin matashin ya kawo ba kamar na samar da guraben ayyukan yi wa matasa da suka fito daga jihohin Niger Kano da kuma Kaduna. Muna da ma'aikata guda bakwai waɗanda kowannen shi yana samu a nan yana ci yana sha yana yin lalurorin shi sa'annan kuma muna da masu koyan aiki mutum uku. ko da yake matashin ya bayyana irin nasarori da kuma kalubalen da yake fuskanta a sana'ar amma ake ta kokarin shawo kansu mun fara wannan kasuwanci da mashin irin wannan guda daya to amma kuma yanzu a duba da yanayin cikin kamfani da abokanan aiki za ka fuskanci cewa mashinan sun wuce haka sannan kuma da na fara wannan sana'ar ni kadai yanzu kuma daga baya na zo na gayyato matasa 'yan uwana domin a ga cewa mun ci gaba da yin wannan sana'a tare akwai kalubale kala daban-daban kasan duk wanda ya tara mutane sai ya yi haƙuri za ka samu mutum goma biyar kowa halin shi daban. Tuni dai DW ta tattauna da wasu matasan da ke bakin aiki a kamfanin wannan matashi. Sunana Basira Abubakar. Na ɗauki tsawon shekara hudu zuwa biyar a nan ina aiki a nan wuraren. Gaskiya alhamdulillah na samu alfanu da yawa ina ci in sha in biya kuɗin makaranta na sannan kuma har ma in taimaka ma na da wayansu sunana Abdullahi Kasim da fara dai lokacin da na zo dinki na bai goge ba amma mai gida haka nan ya dauko ni ina biya na ina ƙara samun experiences sannan kuma dinkin na wana gogewa har certificate na samu na compilation in tailoring and design da ƙarshe dai matashin ya bayyana burin da ke gabansa a kan sana'ar tasa mu faɗaɗa kasuwancin mu ƙaro mashina kayan aiki akwai kuma ƙuduri da muke da na taimaka ma na ƙasa da mu ma'awuya abubakar sadiq dw hausa daga sakkwato a najeriya Madalla nan gaba kaɗan za mu sake komawa tarayya ta Najeriya, amma yanzu bari mu yada zango a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. inda wani matashi ne ya dukufa wajen sana'ar nan ta shimfiɗar tiles a cikin sabbin gine-gine. Tuni dai sana'ar tasa ta samu karɓuwa. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da wakilinmu a jihar Difan Lawan Bukar ya aiko mana. tun yana da shekaru goma sha biyar zuwa sha shida ya shiga koyon wannan aiki na shimfiɗa karo ko tayal a cikin sabbin gini yau kusan shekaru goma kenan yake zaman kanshi ko me ya kai shi ga koyar wannan aikin sai ya ce da dw aiki ne wanda in ka kama jikinka za ka yi abin kanka kuma gashi a duniya da yanzu ko ina gine-gine ne ake kuma sana'a ce wanda yau nan ba a kire ka ba can an kire ka daga wani gari ma ana iya kiran ka zuwa wani gari yau alhamdulillah tun na samu ina cin gashin kaina ina samun abin da nake samu ina da yara a karkashi na wanda su ma suna cin amfani na yanzu haka da dama daga cikin su sun koyi aiki kowane irin kalubalai malam ari ya fuskanta kuma wani irin alheri ya samu ka san yanayin aiki dole idan kana karkashin wani dole ka dinga fuskantan kalubale kala-kala irin tsangwama da sauransu dai to amma idan ka jure hakuri gashi yanzu kaman ba a yi ba alhamdulillah na jure wahala kala-kala kuma yanzu alhamdulillah na ga inda hakuri na ya kai ni to akalla yanzu dai da na fara zaman kai na na kai akalla shekara goma zuwa sha biyu haka a yanzu haka ina da filaye na sannan kuma ina ne a cikin gidan kai na yanzu haka ina shirye-shiryen yin aure kuma ina kula da iyaye na da yan uwa da abokan arziki dai haka nan da ba za a rasa ba kin yaran malam ari na samu daya dan gudun hijira da ya saka kanshi wajen koyar wannan sana'ar kuma shi ma yau ya samu alheri yake cewa ni da asali na aboso ne amma da muka hijira muka zo nan da ina zuwa hai na samu malam ali mai karo ya fara koyar da ni yau har na zo na fara sanin menene aikin karo har gashi alhamdulillah a ci har na samu nasiya a kare gashi yanzu kuma ina shirye-shiryen yin aure kuma ina taimaka iyayena da yake iyayena su ma a hijira su zo na samu alheri yawa aikin hannu kuma wallahi gaskiya ina kira ga yan uwana kar su zauna haka wannan fitinan da Allah riga ya jirabce mu amma fa sana'a yana da kyau mutum ya zamto yana rike sana'an hannu kowane irin aikin ne inda aikin hannu ne ka yana da kyau dan adam ya kasance yana tare da wannan abubuwan gaskiya na ji daɗi ka kenan da na gaba ake gane zirgin ruwa aka ce bahaushe to kenan yau da gobe ni ma zan iya kokarin taimaka yan uwana wurin da suke zama banza domin mu gudu tare mu tsira tare waɗansu da wannan malam ari ya yi wa aikin karo ko tayil sun ce da ni irin jin daɗin su ga yadda ya musu aiki suke mai cewa. Gaskiya na ji daɗin aikin shi sosai tunda ya min abin da raina yake so. Na siyo kaya wanda ran shi ke so shi ma nima kuma ya min abin da raina yake so. Ya min aiki ki gashi gwanin kyau. Malam Lawan na yaba da aiki sosai wallahi saboda yaro ne gaskiya ni na ga kokarin shi a wannan karamcin shekarun nashi da na ga yanda yake shimfiɗa karo yake aiki abun ya bani mamaki kuma ya matuƙar burge ni wallahi na ji daɗi. Daman daman dai yawancin matasan mutuwar zuciya ce ke saka su wani zaman banzan idan an jure da waɗansu alhalu da haƙuri sai ka ga an dace dw hausa difa lawan bukar himma dai ba ta garago wannan kuwa wata matashiya ce a jihar katsina da ta zamanantar da sana'ar kunu. Ga wakilinmu na jihar Katsinan Yusuf Ibrahim Jargaba da karin bayani. Nan matashiyar ce Binta Salisu Gobarau ke tace markaɗan aya da aka yi mata don maida shi kunan aya ta hanyar sanya mashi sinadarin da ke inganta ɗanɗanansa. Kaucewa 'yan murya na ɗaya daga cikin makasudin kama sana'ar matashiyar a cewar ta. Abin da yasa na kama wannan sana'a don in dogara ga kaina ba sai na je na yi maula ba ko na takura ma wani. a rana zan iya cinikin dubu biyar ina sayarwa a gida kuma ana ji man talla ganin wannan matashiya binta ta riƙe wannan sana'a gamgam tsawon lokaci to ko waɗanne irin nasarori ta samu kawo yanzu? Mun samu nasarori da dama ka gani dai zan yi bukatu na yau da kullum zan yi hidimar biki har wani gari ma zan iya zuwa kuma a dogaro na na wannan sana'a har ma in ɗau nauyin wani ba tare da na takura ma wani ba. to amma malama binta wani irin kalubale kike fuskanta ganin dukkan harkoki na rayuwa ba ma sana'a kaɗai ba ma akwai kalubale kalubale ana fuskanta wataran ma an gama sana'a a rasa dan talla Wata ran kuma sai an je an dawo ba a ma sida duka ba wani taran kuma da matsalar kankara rashin wuta tun da gaskiya ba ni da jan balli in tara ran kuma jari he yayi ƙasa sai a yi ta hwama sai kuma Allah ya kawo wannan matashiya binta da ke sana'ar kunun aya da sobo da ɗan tamatsitsi a jihar ta Katsina ta yi kwakwaran kira ga 'yan uwanta mata kan rungumar sana'a ko da a gidajen mazajen su ne. Su tashi tsaye su dinga sana'a. Saboda wannan sana'a ita ce abin yi, kai dogaro ga kanka har wani ma ya ci ka Saboda in baka sana'a sai ka zanna ka runguma hannu, kana ji ma kana gani, komi ya gagare ka. Amma in kana sana'a cikin izinin Allah ba abin da zai gagare ka. Ga hidimar ƴaƴanka, ga hidimar biki, ga zumunci. Tunda in kana sana'a ai lahiya lau ina ka ta har garin sai ka ce ka bari ba tare da ka takura ma wani ba. wannan matashiyar kuwa na ɗaya daga cikin masu kama ma wannan matashiya binta wajen yin wannan sana'a sunana amina abdullahi ina jin daɗin wannan sana'a sosai saboda tana taimaka manta kowane ɓangare ina kama mata sosai kamar wurin yin kunun aya ko so ko yin ɗan ta matsitsi ina taimaka mata wurin ta ta ko wurin ƙulli tana sallama ta da shi ne ma nike yin yan bukatu na ƙanana wanda ba su fi ƙarfi na ba. Saboda haƙuri da wannan matashiya binta ta yi a wannan sana'a tsawon lokaci yasa Allah ya sanya mata albarka inda take murƙushe duk wata hidima da ta taso mata ba tare da wani yaji ba. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya. Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na himma dai matasa. A madadin sauran abokan aiki ma'awiya Abubakar Sadiq Lawan Bukar da kuma Yusuf Ibrahim Jargaba. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya.